manajan kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta arsenal arsene wenger ya ce lallai ingila za ta yi rashin fitaccen dan wasa alex iwobi wanda ya ce ya gwammace bugawa najeriya wasa a fagen wasanni na ƙasa da ƙasa Ɗan wasan mai shekaru goma sha tara da haihuwa ya sake taka gani a yayin da kulob din gunners ya lallasa burnley da cibiyar ɗaya a wasan fa zagaye na hudu da aka buga ranar asabar da ta gabata wanga ya faɗa wa mujallar miro cewa lallai ingila za ta yi matukar rashin wannan dan wasa da ya zaɓi bugawa najeriya wasa a maimakon ingila ya kara da cewa ya tuna ƙoƙarin da yi na domin tura dan wasan ya buga wasan kawance na 'yan ƙasar shekaru 23 sai kwatsam Najeriya ta kira shi. Da karshe Asin Wenger ya ce babu yadda za a yi dan wasa ya juya ƙungiyarsa ta fari baya. Najeriya ƙasa ce mai dimbin tarihin masoya ƙwallon kafa kamar Okocha da Kanu Wankoma duk daga can suka fara.